Mai sauraro barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Masu iya magana dai kan ce waiwaye adan tafiya domin ko yau a cikin shirin kimanin watanni biyu da lashe zaben kujerar karamar hukumar fika a jihar yobin najeriya mun waiwayi hajiya halima kyari joda mace ta farko da ta taba shugabancin karamar hukuma a wannan jiha domin jin yadda al'amuran shugabanci suka kasance A wani bangaren kuma za mu tattauna da Hauwa Gaidan, matashiya mashugabar Gender and Special Needs wacce aka fi sani da Amna To na fara da neman sanin yadda shugabancin karamar hukumar kasancewa Hajiya Halima Kyari Joda ga kuma irin bayanin da ta yi mini. Hakika shi shugabanci yadda kake kallon shi da waje a gaskiya ya sha bamban. da yadda yake ci don kana waje kana kallon abubuwa in ka shigo kuma sai ka ga sun kara bauɗewa shugabancin nan da Allah ya bani gaba ɗaya abin sai an sa jajircewa a ciki harkan shugabancin ƙananan hukumomi a gaskiya ya bambanta da na jiha saboda a nan kana harka ne da asalin mutanen karkara saboda ka fi kusa da su to da farko da na shiga ana dai mun bayanai daga kowane department ina ganin abin. Ga nan mutane kuma su ma suna zuwa su zo da nasu irin matsalolin. Idan ka duba shi shugabancin karamar hukuma a gaskiya babban aiki ne saboda kowa zai zo ya faɗi irin nasa. Shi babban abin burgewa a cikin wannan harka na shugabanci da na tsinci kaina shine wasu gurare ina jin yanda ake yi ana zuwa a'a maganar ragon suna a'a maganan kuɗin sadaki matsaloli dai wanda bai shafi al'umma duka ba kowa kansa ya sani to ko da ina waje dama kafin na shiga na yi ɗamara don wannan don haka tun lokacin ma da muke yawon kamfen na ce ni dai kofa ta a buɗe take amma ga wanda zai kawo min matsaloli da ya damu al'umma amma kar ka zo ka ce mini kana son wani ragon suna wani kuɗin sadaki to ni na ɗauki wannan dama in baka shirya ba ma me yasa za ka yi to alhamdulillahi Allah san barka da mutanen Karamar hukumar fika tun da na shiga ofis mutum goma idan sun zo mutum tara za su kawo mini zancen ruwan sha asibitin su iska ya kwashe Rijiyar su ta rushe da dai sauransu wanda abu ne wanda ka san idan ka yi shi to ya shafi al'umma gaba ɗaya kowa zai amfana da wannan to ire-iren wannan nake karba. kashi-kashi kuma daga shiyoyi daban-daban na cikin karamar hukuma. Wayannan abubuwa yadda nake kallon su ni ko idan na wuce na ga bohol yan dauka bohol yana aiki ashe bohol baya aiki dan ka wuce kana ga batun maganan asibiti sai ka samu akwai kalubale nan ya rushe can ya yage ga su nan dai daban-daban daban to abin da nake gaya musu shine ce to ku je ku rubuta a rubuce saboda duk abin da za mu yi shi mu yi shi a rubuce saboda kar ya zama zance ne na baka mu ma kuma abin da ba za mu iya ba za mu dauka mu nufi jiha da shi mu je kan mai girma gwamna a je a tura masa ya gani saboda ya taimaka. To alhamdulillah inda na samu sauƙi da shi ke babu maganar ragon suna a ciki babu maganar kuɗin sadaki. Sai dai na asalin abin da ke damun al'umma. To gare ki amna ga ki matashiya yaushe kika fara wannan gwagwarmaya kuma me ya ba sha'awa har kika fara wannan aiki muna ta gwagwarmaya dai akan abubuwan da ya shafi humanitarian ba zan iya cewa specifically ga lokacin da na fara ba saboda abu ne kawai da na tsinci kaina a ciki abu ne da ban taba samun wanda ya ce mun ga abin nan ya kamata ki ba ko kawai na wayi gari na ji ina so in yi ba zan manta ba tun ina JS class a secondary school nakan je gurare haka inda na san suna cikin wani yanayi yanayi na rashi da babu da sauransu nakan je cikin su in zauna da su ina jin maganganun su har akwai lokacin da na samu wata ƙawata wanda lokacin ita ce amirar mu na ke bata labarin ga yanayin da wa'annan bayan Allah ke ciki idan da yanda zamu yi mu taimaka musu da sauransu to amma dai da ke a lokacin akwai ƙaranci na shekaru da kuma rashin fahimtar ma ta ya zaka fara me kake da sauransu sai kawai muka ɗauki abun very lightly ba mu yi komai akai ba so dai na tashi da irin waɗannan abubuwan ganin irin rayuwar da na yi da irin rayuwar da na tashi da kuma irin rayuwar da nake ciki sai na ji ina da sha'awar in ba da gudunmawa na ma 'yan uwana mata saboda yanayi na rayuwa ina so 'yan uwana mata su fahimci cewa duk abin da ya same su a rayuwa muƙaddari ne and then kuma ko suke suna da wani gudunmawa da za su iya bayarwa a ƙasar ko kuma in ce a kwaminitin su kar su ji cewa ni ban yi karatu ba ko kuma a ni da na aure aure na mutu ko kuma ni da victim ne na crisis na insecurity da sauransu mijina ya mutu ko kuma wani abu su ji cewa ba su iya contributing komai ba da irin waɗannan abubuwan nake jin cewa eh ina so in taimaka ta wannan fannin wanne yasa ne engaging kaina a ciki kuma bayan ɗan wasu shekaru da na fahimci organization abin da ya kunsa da sauransu sai na ga cewa ok yanzu lokaci ya yi da ya kamata ni ma na buɗe nawa a lokacin 2015 na iya ƙoƙari na in ga na samu wanda zai ɗan taimaka ya yi mai mentoring ɗina kin san irin abin nan sai ka samu mentorship da sauransu nobody was there for me amma dai duk da haka yi ƙoƙari na fara a lokacin akwai classmate ina shine mutum na farko da na fara tunkara da wannan shawaran kuma ya karɓe shi hannu biyu kuma ya nuna min cewa eh lallai zan iya in dai hannu sa kaina da ire-iren wannan dai na fara har in kai zuwa wannan mataki to honorable ina batun kuduri me kike burin cimmawa kin ga shi dama duk mutum da kike ganin sa akwai ko a rayuwarsa haka ne yana da wani kuduri balle idan zaka shiga wannan karagar mulki kudurori na shine in ga cewa mun raya gandun dazuzzuka dan a yanzu haka ba kamar yadda iyayenmu suka yi ƙoƙari suka bari ba to ni wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ci min tuwo a ƙwarya sannan na biyunsa batun ilimin 'ya'ya mata ina son in ga cewa daga kowane ƙauyuka an samu haziƙan mata wanda suka yi karatu sannan na uku kuma batun maganar ruwan sha wannan lokal gamman ɗin dama akwai wahalar ruwan sha to shi yasa na sa shi ma wannan a gaba. Shi harkar ilimi yana nan, amma musamman ina so in ba da ƙarfi a wajen ilimin 'ya'ya mata. sabida duk da dai yanzu dai na fara shishiryawa da ke ba lokaci ne na ɗaukan ɗaliban firamare ba to amma dai na yi shiri saboda zan fita zan yi kamfen game da sarakunanmu na gargajiya da ke sune iyayen ƙasa game da gandun daji yanzu ma na alhamdulillahi na fara ɗaukan mataki a kai masu sare-saren ɗanyen itace da sauransu na yi setin yadda ba zai yiwu ba da su su kuma wanda suke shiga suke sare dazuzzuka saboda su me da shi wajen noma ba za a zauna ba sai da abinci kuma al'umma ya karu a kullun karuwa yake yi dole asalin gonaki da muka gaggada a gurin iyaye dole yayi kaɗan to amma akwai matakai kuma har za a shiga haka in aka zo saran dajin nan akwai inda ya dace inda misali kamar dajin da ya dawo kusa da gari wanda tsakanin su ba nisa da gari lalle dole a buɗe filin gona da za ai noma amma akwai matakai wajen yanke bishiya wajen saran wannan caduwa din ba duk itace za a share shi kamar yadda ake yi da ba. Amna na sake dawowa gare ki. su wane ne suke cin gajiyar shirin kungiyar taki? To alhamdulillahi wannan kungiya ta samu nasarori da dama. Mun samu kungiya mun yi kokarin mun ga kungiya ta taɓa rayuwar mutane su kusan dubu ko sama da haka ma. a ta fannin koyar da sana'a ko kuma ta fannin jari ko kuma ta wani fanni daban ta kowace fanni dai wannan ƙungiya ta yi ya kokarin ta wajen ganin ta taɓa rayuwar mutane daban-daban ba mata kaɗai ba har ma da maza wani lokacin da kuma yara ƙanana so wannan ba ƙaramin nasara ba ce gaskiya saboda taɓa rayuwar mutane kusan dubu ko fiye da haka ba ƙaramin abu ba ne musamman ga ƙaramar ƙungiya da take ba wani international ƙungiya ba kuma ko da ma a ce ƙungiyar gida ce ba wata babba sosai ba ne kuma ba wai a cikin yobe kaɗai ba ne muna yin operating cikin yobe yobe da kuma wajensa so wannan gaskiya shine nasara da zan iya faɗa sa'annan kuma burin mu ko kuma abin da muke hasashe a gaba shine muna roƙon Allah ya bamu nasara mu ci gaba da taɓa rayuwar mutane ta positive way ta hanyar ci gaba ci gaba da za taɓa ƙasar mu baki ɗaya ba wai individually kaɗai ba kuma muna addu'a mu dinga samun partnership da mutane saboda ta haka ne za mu iya haɗuwa mu taimaka ba za mu iya yin mu kaɗai ba dole sai mun haɗa hannu tukunna za mu yi aiki tare kuma za mu cimma mu insha Allah. To mai sauraro, tashi mun koro bayani amma lokaci ya cin mana. idan aka tara da mu a makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu hajiya halima kyar joda da hauwa bala gaidan sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar muni lafiya.